Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu ji martanin hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya akan batun rage jam'iyyun siyasa. Shin menene ma dalilin da INEC ta bayar na ɗaukar wannan matakin? Ba su cancanci ci gaba da kasancewa su matsayinsu na jam'iyyu ba, don haka hukumar zaɓe ke amfani da doka wajen aiwatar da doka ɗin kanta ta yadda ta janye rijistar da aka yi musu yadda yanzu kenan a tarayyar najeriya jam'iyyu da muke da akwai suka koma guda goma sha takwas. sauraro kamar yadda wasu ku suka sani a makon da ya gabata muka fara tabo wannan batu na rage jam'iyyun siyasa da hukumar inec ke kokarin cimmawa duk da dai kotu ta hana INEC yin haka a yanzu mun ji daga bakin wasu matasa a makon da ya gabata kan yadda hakan zai shafi gwagwarmayar da suke yi na adama da su a fagen siyasa yau za mu kawo muku karashen tattaunawar zauren namu Za kuma mu kawo muku hirar da muka yi da mai magana da yawun INEC domin jin dalilin su na soke waɗannan jam'iyyun. San za mu kuma ji yadda hakan zai shafi da wato demokradiyyar Najeriya. Sannan kuma layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan matakin. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. da farko ga ƙarshen zauren muhawarar da wakiliyar a Abuja Madina Dauda ta jagoranta tare da wasu matasa masu ra'ayin siyasa domin jin ko suna ganin wannan matakin zai rage musu ikon a dama da su a fagen siyasa. Bari zo gare ki fa'iza. Kin ga dai Yusuf ya fara bayanin cewa kamar an yi wa matasa makarkashiya ne tunda a cikin jam'iyyun da aka rusa akwai na matasa akwai wanda matasa suka kafa da kansu ma akwai kuma wanda ake da yawan su ma matasa ne ya kike kallon al'amarin eh to um, a gaskiya na yi um, farin ciki da wannan hukuncin da kotu ta yi kuma dalilin da ya sa shi ne um, jam'iyyun sun yi yawa gaskiya kuma mafi yawancinsu ba su da alkibla duk wani uh, mutumin da zai so ya zaɓi wanda zai zo ya masa aiki zai duba wane ne tukunna yake nan kafin wato a kirkiri wannan jam'iyya ba wai kawai za ka zo mafi yawanci idan ka zo ma in ba dai guda biyun nan da aka saba da ita ba aka kawo musu ba in aka kawo musu wanda ba su saba ba za su ga kaman ka zo ka yi daure su ne za su ga kaman kai kwata-kwata ma ai baka shirya wa siyasar ba so ina ganin uh, wannan ragewan da aka yi ya yi daidai kuma zan so kuma a daɗa ragewan a bar mana waɗanda muka saba da shi matasa kuma na san za a ga cewa kamar wato an yi wani ana ƙoƙarin haɗa wani munafurci ne a kansu da ake kokarin rage waɗannan jam'iyyun wani abu shine idan har dai za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya za su ga cewa rage wanda aka yi ya kamata ne don bai kamata a ce muna da abubuwa wato um, jam'iyyu haka masu yawa ba don kwata-kwata ma ba su da alkibla ni a gani na ya yi kyau uh, duk wani matashi mai tunani zai gane cewa e wannan hukuncin da uh, ita um, kotu ta yi da hukumar zaɓe da eh, kuma da ta rusa jam'iyyu 74 haka cikin da aka rusa suka kalubalanci matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka sai aka ce to a bar jam'iyyu 31 cikin 74 nan mm. to kina ganin wannan matakin yayi eh yayi gaskiya to barin dawo nan shamaki akwai bayanin da yusuf ya yi da ya ce kamar an yi wa matasa makarkashiya ne mm. rusa wa'annan jam'iyyun mm. domin yawancin waɗanda ake ganin matasa suka fi yawa a ciki su ne aka rusa cikin saba'in da mafi sha takwas aka bari kuma ciki har da nan tsofaffin guda biyu to nan tsofaffi guda biyu iya kake gani baka ganin an yi mukun ne da gaske makarkashiya ko dai a'a akwai nazari da ya kamata a yi akan wannan al'amari ai sai yanzu aka samu bakin zaren da matashi zai takara domin waɗannan jam'iyyu matashi zai shiga cikin jam'iyyun nan eh, eh, eh, sai yanzu ne ya samu yanci domin ba don komai ba yawan jam'iyyun ya zamto a shiga takara ta yi tsada domin me idan ka shiga takara wa jam'iyyar ka bata ci ba waɗancan jam'iyyu da suka kuka gwara da su za su zo su sai waɗancan sauran jam'iyyun ne su mara masa bayan an je kotu sai ka ganka ka tashi a tutar ba komai da haka wannan wato zabge waɗannan a jam'iyyu da aka yi wato daidai ne da aka yi cewar matasa su daina tattaki na yawon dogon zango su koma tattaki a takara a zaɓe su su zamto wato nan gaba kaɗan a ga ka bude waye gari sai ka ga dukkan dirin mulki matashi ne yake jagoranci kamar yadda na faɗa a baya tarihi ya maimaita kansa kazalika maganar da wasu jam'iyyu suka yi suka rintuma kotu eh, ba laifi su rintuma kotu amma abinda kotu za ta basu na wani karamin wa'adi ne domin me hukumar zaɓe tana da hurumi a tsarin kotu kuma tana da eh, hukuma a kundin tsarin mulkin ƙasa mm. don haka da waɗanda suka san sun runtuma kotun sun san hurumin da eh, hukumar zaɓe take da shi to da ma ba su ɓata lokacin su wurin yin haka ba domin me ɗan taƙi ne ɗan lokaci ne kankani sannan kira ga matasa a daidai irin wannan gabar matashin da yake ganin yau takara za ta masa tsada saboda me yadda jam'iyyu suka shimfiɗa hajarsu na tererayen kuɗin matashi an koma manyan jam'iyyu na masu kuɗi to yanzu ne takarar matashi za ta yi tasiri kuma a yanzu ne matashi zai san cewa shi ne kashin bayan al'umma a cikin zamanin da yake ciki zainab ta yaya matashi zai iya taka rawa a cikin wannan yanayi da shamaki ya cin faɗa yanzu waɗannan jam'iyyu da ake cewa za ku dawo cikinsu jam'iyyu ne fa da ake da manya masu kuɗi a ciki ta yaya za ku iya to ni ina gani kamar mazancen a ce wai eh, akwai wata bakarkashiya ga wannan rage jam'iyyu da aka yi inda a ce matasan najeriya za su san wannan yawan jam'iyyun da yadda ta kawo ta janyo asaran ƙuri'u kamar yadda ɗazin sabiti yake faɗa abin ya munana don kamar irin in aka duba iyayenmu da suke karkara da kuma wanda ba su waye ba a wayar musu da kai sun san menene eh, zuwa dangwala mm. dangwala eh, eh, zaɓe yawa kaɗa ƙuri'a ba to da ba za ma aika wannan magana ba saboda da yawa akwai wanda suke so su zaɓi mutumin da suke so a ransu amma sakamakon wannan yawan jam'iyyun wani sai je dangwala hannunsa akan inda ya ruɗa su saboda haka ya janyo mana asara da yawa mutane ba su samu sun zaɓi abin da suke so ba. Sabitu, to aje makarkashi ko makarkashi aka yi wa matasa ko ba makarkashi aka yi wa matasa ba dai dole ne za ku taka rawa. Mm. Domin me ga doka nan da ta ba ku ƙarfi na cewa yanzu an ba matasa dama ku fito kuma a yi da ku. Kuma tsofaffin nan da a kullum ake taka wannan da su su ma fa sun ce in kun nuna za ku iya su masu iya baku ne mm. ya kake kallon abin yadda nake kallon abin al'amari makamancin wannan a najeriya a yayin da muke farin ciki da rage jam'iyyu da aka samu daga hukuncin kotu to wani bangare ɗaya da nake kallon daga hukuncin kundin tsarin mulki a yadda hukumar zaɓe ce ta eh, amma ta garzaya zuwa ga kotu a'a wasu ne cikin jam'iyyu suka hmm. kalubalanci abin a kotu hmm. eh abin da nake nufi din kenan da haka da aka je kotu kuma ta aminta da abin da INEC ta shigar a kotu eh. na maganar rage waɗannan jam'iyyu ah, da muke magana yanzu akai kusan 74 haka batun yake to abin da ana da 18 a ƙasa eh. kuma an ce a'a yanzu a maido 31 daga cikin 74 eh. ke kenan kaga za a tashi da wajen 51 haka eh kuma dai take kasancewa ni babban inda nake hango kalubalen da zai iya samuwa ga siyasan matasa bayan da shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da damar matasa su fito a dama da su a bangarori daban-daban na matakin siyasa batun nan ne na cewar a tun da dadewa jagorori ko in ce dattijai da suka yi katutu ko katukatu a saman mulki waɗanda har kowane lokaci suka fi gane cewar mulki su yi shi daga gwamna su tafi majalisa daga majalisa su ƙara dawa ga matakin gwamna irin wannan canje-canjen da ake eh, samu a gurin dattijan ƙasar nan a kullum ana ta ƙara magana cewa ku matasan nan ku ne ƙashin bayan ci gaban al'ummar ƙasa wai wani lokaci ne matasan za su kai ga wannan nasara musamman yanzu ka batun da kike na cewar ah, magana nan da muke ta cewa jam'iyyar mafi rinjaye sun zamanto guda biyu a baya an samu matasa da suke fitowa a jam'iyyu na siyasa daban-daban musamman a lokacin da jam'iyyu suke da yawa amma waye san da sun fito a lokacin da jam'iyyun nan suke da yawa akwai wata jam'iyyar da muka bincika muka tabbatar da su basu ma kafa ɗan takara ba amma an samu mutanen da suka dangwala musu ƙuri'a yanzu in samuwar irin waɗannan abubuwan me ya taimaka ga ci gaban ƙasa to yanzu da ake ganin cewar mafi rinjayen jam'iyyar za su iya zamantowa kamar guda biyu akwai babban kalubale da nake hangowa ga yanayin siyasar matasa don a gaskiyar magana guda ɗaya duk da mun san Allah ne kan yi bature wai dare ɗaya kan yi bature <laughs> amma waɗannan jagororin da muke da su a sama kafin su amince a lokacin da aka rage jam'iyyar siyasa su ba da dama cikakkiya ga matasa fa su fito a dama da su abin da kamar wuya. Thomas sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a yau muna tattaunawa ne kan matakin da hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta ɗauka na rage yawan jam'iyyun siyasa. Kafin mu ci gaba da shirin kuɗin shakata da wannan waƙar. ya al'umma ko dan saurara mutum da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wala ta ɗauki kawa

fa in kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta dauki kama karya karya yau mu ne magana gobe ba mu ne ba batun mamagunci bai yi kama da jagora ba 'Yan ya samu ba za ya tausa al'umma love. Uh, bari mu ji daga bakin INEC din abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi mana hira da Malam Aliyu Bello mai magana da yawun hukumar ta INEC kuma ya fara da tambayarsa shin me yasa masu ka ɗauki wannan mataki na rage yawan jam'iyyun siyasa a Najeriya? To da farko dai ya kamata mutane su san cewar akwai gyaran doka da aka yi wadda ake kira ta fourth alteration a kan sashi na 225 karamin sashi na ɗaya a kundin dokokin tarayyar najeriya wadda wannan doka ne ta tana tanada hukumar zaɓe cewar tana iya soke rinta duk jam'iyyar da ta kasa cika wasu ka'idoji kamar haka ka'idojin sun haɗa da na farko idan jam'iyya ta saba ka'idojin da aka bi tun farko yin wajen yi mata rijista za a iya kwace rijistanta na biyu idan bayan babban zaɓe kamar yadda aka yi zaben 2019 sai aka tarar jam'iyya ba ta sami akalla kashi 25 cikin adadin ƙuri'un da aka kaɗa a ɗaya daga cikin cikin jihohin tarayyar najeriya a zaben shugaban ƙasa ba to ana iya kwace rijistanta ko kuma ta sami akalla kashi 25 cikin adadin ƙuri'un da aka kada a zaben gwamna ko zaben shugaban karamar hukuma mataki na uku shine idan jam'iyya ba ta samu ko kujera ɗaya ba daga cikin kujerun ko dai mukamin kansila a karamar hukuma ko kuma mukamin ɗan majalisar jiha a jiha kenan ko kuma ɗan majalisar tarayya kama ko da wakili ko kuma sanata to bayan zaben tara hukumar zaɓe ta yi wato abin da kake kira saƙa da kwakwafa wajen bibiyar ya jam'iyyun nan suka yi taka rawar gani a zaben da ya gabata kuma ya suka kiyaye dukkan ka'idojinsu bayan wannan nazari da aka yi da sanin su jam'iyyun ne aka tarar cewar jam'iyyu saba'in da hudu daga cikin adadin jam'iyyu da muke da akwai kafin zaben dubu eh, da goma sha tara guda casa'in da ɗaya ba su cancanci ci gaba da kasancewarsu a matsayin su na jam'iyyu ba don haka hukumar zaɓe ke amfani da doka wajen aiwatar da doka ɗin kanta ta yadda ta janye rijistar da aka yi musu yadda yanzu kenan a tarayyar najeriya jam'iyyu da muke da akwai suka koma guda goma sha takwas To baka ganin a ah, Malam Aliyu za a iya cewa saboda kama karya da waɗansu jam'iyyu suke yi shi yasa waɗannan jam'iyyun ba su samu kai ga tsayar da wani ɗan takara ko ya samu nasara ba saboda su suna amfani da ƙarfin da suke da shi su tauye waɗannan ƙananan jam'iyyun? abin da hukumar zaɓe ta ne ta yi bibiya kan dokokin da take hannunta da kuma sanin ya su waɗanda jam'iyyu suka taka rawar da suka taka a zaben baya amma batun kama karya wancan al'amari ne da ba a kuma zaɓe ke ko wata ma san ana yin sa akwai shi domin ai ita kuma zaɓe aikin da aka ɗora masa gudanar da zaɓuɓɓukan tarayyar Najeriya ne kamar yadda kowa ya sani kuma tana ba dama a dukkan jam'iyyu babu wata babba ko karama babu kuma wani taliki da aka hana shi damar sa ta jefa ƙuri'a kuma damar jam'iyya ne ta nema ta nemi goyon baya daga cikin daga wato hannayen masu ƙuri'u saboda ta samar da wakilcin da ya kamata ta samu don ta ci gaba da kasancewarta a matsayin ta na jam'iyya saboda haka batun kama karya da kai ba abu ne da hukumar zaɓe ta san da shi ba ba kuma aikin da aka sa ta bane illa iyaka ita dai ta fi da ranakun zaɓe da ka'idojin zaɓe kuma zaɓen nan su jam'iyyu ke da 'yan takara ita kuma kuma kuma zaɓe ta gudanar da zaɓe yadda har sai sakamakon zaɓe ne zai nuna cewa wace jam'iyya ce ta samu karɓuwa a hannun 'yan Najeriya wacce ce kuma ta kasa cika kasancewar ta a matsayin ta na jam'iyya ta kasa cika ka'idojin da ita hukuma ɗin ta sani doka ta sani al'ummar Najeriya suka sani akan cewa su ne abin da za a cika don ka kansu cewa cikin wato jam'iyyun da aka sani a tarayyar Najeriya. To akwai maganar da wasu 'yan Najeriya ke ganin cewar ai kila saboda waɗannan kuɗaɗe da kuke ba ma jam'iyyu shi yasa ake ganin cewar ba kwa son ku ci gaba da ba ma wa'insu jam'iyyu shi yasa kuka ainihin ƙwace waɗannan lasisi ga waɗannan jam'iyyu me gaske wannan magana. To gaskiyar lamari ma dai tun farko kuma zaɓe ba ta ba da kowace jam'iyya ko kwandala. Ba ta ba da jam'iyya kuɗi don gudanar da ayyukanta. idan a baya a can can can baya an taɓa yin wancan zamani da gwamnati ko kuma zaɓe take taimakawa jam'iyyu ta hanyar basu wasu kuɗaɗe don hidin su a yanzu doka bata ba ta dama kuma ba ta ba da ko kwabo a kowace jam'iyya jam'iyya ke da damar neman kuɗaɗen shiganta ta hanyoyin da doka suka tanada hanyoyin sun haɗa da ko dai kuɗin da suke karba a matsayin kuɗaɗen membobin ta na rajista ko kuma wasu kuɗaɗen gudunmowa da suka halatta jam'iyya ta mallaka amma hukumar zaɓe ko gwamnati ba ta ba da jam'iyya kuɗi don ta gudanar da aikin can jam'iyya. To baka ganin kamar kwace wannan lasisi ga jam'iyyu zai kawo na ƙasu ga ci gaban demokaradiyya a Najeriya? Ba ko ɗaya, illa kawai abin da hukuma ta nuna, abin da doka ta nuna shine za a ci gaba da jam'iyya za ta ci gaba da kasancewa ta muddin ta ci gaba da kasancewa ta cika ka'idojin nan kuma a yanzu ma ai kofa a buɗe take ga masu so su sake kawo takarda a yi musu rijista su fuskanci babban zaɓe nan gaba idan suka cancanci su ci gaba da kasancewa jam'iyyu su ci gaba idan kuma suka kasa cancanta cika ka'idojin kasancewa su ci gaba a matsayin jam'iyyu a sake janye rijistar su wannan haka doka ta tanada ba wai kwan gaba kwan baya ake ba illa iyaka kokari ake a tada kobaɗar demokradiyya a tabbatar da cewa jam'iyyar da ta cancanci kasancewa jam'iyya bisa ka'idoji da dokokin tarayyar najeriya ita ce ta zama akan kundin wato akan takardun hukumar zaɓe don su ci gaba da fafatawa a mukamai daban-daban. To za a iya cewa kenan a nan gaba idan waɗansu jam'iyyu sun taso waɗanda suke da ganin cewar suna da duk cancanta za ku ba su dama su ma su zama jam'iyyu waɗanda za su shiga zaɓe mai zuwa a gaba kenan? eh wannan haka take babu wani zai a ciki duk wanda duk kungiyar da ta ga tana son kasance tana son samar da rijista don ta zama jam'iyya tana iya gabatar da takardunta a kuma zaɓe ta duba idan kuma zaɓe ta ga ta cancanta a mata rijista za ta mata rijista. To me kiran ku ga sauran al'ummar Najeriya musamman idan aka yi magana da ya shafi ayyuka da ita wannan hukuma ta ku take gudanarwa? na farko al'ummar najeriya su kasance mutane masu fahimtar doka da kuma binta da eh, cikin ka'idoji su kasance masu haƙuri da biyayya da dokoki da ka'idojin da demokaradiyya din da zaɓuka suka shimfiɗa domin burin kuma zaɓe shine dukkan al'ummar najeriya da suke da ikon kada ƙuri'a su cancanci jefa ƙuri'a su kuma su kada ƙuri'a su kuma ƙuri'a ne kadai za ta yi tasiri wajen samar da shugabancin da su jama'a ta zaɓa. saboda haka babu dalilin eh, ba hamata iska babu dalilin daga hankali illa iyaka ga abin da doka ta ce a yi biyayya kuma a samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin doron doka. ita za bar kuka, ka To jama'a layin mu a buɗe yake don kuma ku samu tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan batu. Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Afirkawa da idan ka zo yalwa 'yan ƙasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa. daula firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan kasa to ga kira na shigo mana daga jihar kebbi salamu alaikum wa alaiki salamu maryam kina magana da shehu arba asara to malam shehu <laughs> maryam dauda yau ba ta cikin wannan shirin da amina da madina ne <laughs> Oh, oh, to azumi auna. Ina ji wallahi mu muna Gashi kuma kana makwabci na. Muna da aka yi Najeriya. Gashi kana makwabcin mu. Akwai wata jam'iyya wadda ta wahalar da mu wallahi mun ɗebi kuɗin mu. Mun ka je a kashe mata muka zo ba wani ci gaba da ke gare ta amma ke ga wanga an maci an an farke mu mu talaka. saboda mun ka samu wannan jam'iyyar kuɗi ga kuma an zo ba wani benefitin da muka samu cikin ta. ɗan ga wa'yan da aka yi za su taimake mu. sai mu zaɓi jam'iyya mai maja mu koma wadda za mu samu sauƙi cikinta. To mun gode kwarai da gaske Malam Shehu da wannan ra'ayin naka. To ga wata kira nan mun ƙara samu daga ina kake kira kuma menene sunan? Sunana iliyasu Abubakar Aikedi daga unguwar Nahuta Fatuskum jihar Yoban tarayyar Najeriya. So barka da zuwa menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattauna a kai? Ra'ayina game da wannan maudu'i da kuka bayar ba shakka haka da hukumar inec ta ya yi daidai domin wasu jam'iyyun dama ba su da amfani ma za su tarar a lokacin zaɓe wata jam'iyyar ko ɗanta ko kansu na ba ta samu don haka kawar da sauran jam'iyyun nan ya yi daidai ku huta lafiya suna na iliyasu abubakar aiki. to mun gode sosai malam iliyasu. To yanzu kuma bari mu garzaya jihar Kwara. Salamu alaikum. Ana alaikum salamu rahmatullah. Ya sunan malamin. magana da Bello Garba dina mai wasu kala-kala daga nan kwara. To Malam Bello eh, muna jin ka. Eh, da gaskiya dangane da takaita jam'iyyun nan abu ne wanda ya dai da kuma abu ne mai muhimmanci da idan muka duba gaskiya yawan jam'iyyun gaskiya ba abu suke yi illa suna suna sa ana ta kashe kuɗaɗe wurin siyasa wurin lokacin siyasa kuma suna sa ana ta dole hakan ga wurin zaɓe. Wasu jam'iyyu ma mutane wasu ma mutane wanda ya za da karamci ilimi da kuma karamcin waya ba su ma san sunan jam'iyyun ba kuma ba su san irin wanda za su zaɓa ba kaga takaita su gaskiya a bar su jam'iyya uku ko hudu shine kuma dangane da taka gudunmuwa abin da shayin siyasa to gaskiya abu ne mai kyau musamman ma ga matasa mm. ya kamata matasa su yi su su nuna a goyon bayan su ga siyasa a ga irin taka rawar su mm. dan gaskiya matasa suna ba da muhimmanci kwarai da gaske a lokacin siyasa to mun gode sosai ta gudunmuwa ta na gode BOE mun gode sosai to kiran mu na gaba kuma daga nasarawa ne wane ne akan layi kuma me ra'ayinka kuna kuna magana da uri Fulani na kusa karamar hukumar to a jihar Nasarawa to bismillah fili naka ne gaskiya muhimmunna da haka kuma musamman iyayen mu su ma wajen jefa kuri'a a gaskiya suna lalata kuri'a a waje kuma kafin a sanar da sakamakon shugaban kasa haka yana dade amma a haka muhimmunna da shi tun da shi shugaba ya ce musu duk mai daman zuwa a mishi rijista mm. to mun amince da haka mun kuma ji daɗi da haka na gode da fatan za ku tashi lafiya to mun gode yanzu kuma ga kira nan daga jihar bauchi Eh. salamu alaikum alaikum salam ya sunan malamin eh, abdullahi jijiya to malam abdullahi menene ra'ayinka akan wannan batu eh, ra'ayina ra'ayina abinda ya abinan mutanen da suke abinan dinnan shine kawai abinan <laughs> to mun gode <laughs> to bari mu garzaya jihar kaduna garin gwamna wake kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Murtala. Barka Malam Musa ne ko to Musa ne. Sunana Alhaji Musa Yau wato. Da Najeriya. To bismillah. muna jin ka. alhamdulillah gaskiya al'amari wannan tsarin da aka fito da shi na magana ta ɗaika jam'iyyu a Najeriya. Mm. Gaskiya ba karamin taimakawa siyasar Najeriya zai yi ba. Mm. Saboda yanzu shiga da yawa misali idan aka ce kana da maso ya je shiga jam'iyya da sai ka kirga kusan tamanin ko tasa'in ko kuma arba'in da takwas. Dan ga zai yi wahala ma ka ce ka da masoyin naka. Da haka ne mm. abin da nake duba idan aka ce amai da su kamar guda hudu akalla sun yawa ya kasance ko da biyar ne. don na ganin za a samu ci gaba. Ki duba duk girman Amerika. Ai na ga jam'iyyu guda biyu ne kawai suke tasiri. tasiri ma a Amerika. wato a Amerika jam'iyyu guda biyu ne suke da ƙarfi. yan wato su suke da karfi a nan Amerika. Mm. don haka yin nan najeriya ma kamar mu da muke nan ma ba mu kai yau kwata-kwata america ba. Idan aka ce an sami irin wannan abubuwan na ganin za a samu ci gaba domin za a samu kwanciyar hankali kuma kuɗin da ake kashewa domin a ba jam'iyyu idan aka yi haka za a yi wa mutane ayyukan yi ko ruwan sha ko asibitoci aka gina kin za a samu ci gaba. Ka ce ne muku fata alkhairi Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya na gode. To mun gode Alhaji Musa ga kuma kiran mu na karshe na shigowa daga jihar Niger. assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muna tare da To kai tsaye sunana Yusuf daga Cimbi na State karmar hukumar Faikoro. To Malam Yusuf muna jin ka. To alhamdulillah tabbas mun farin ciki mun kuma maraba da rage wa'annan jam'iyyu tabbas ni ma a gani na rage wa'annan jam'iyyu tabbas ya yi tasiri domin kuwa wani ma idan kin ce lissafo maki ko da a sunan jam'iyyoyi ko da guda biyar ne sun ba shi aiki ba kaɗan ba. Da haka ni ma tabbas na da a rage wa'annan jam'iyyoyi ya kamata ma a ce su koma da kamar jam'iyyu uku zuwa hudu ina ga hakan shi zai fi cancanta ina fatan alkhairi da fatan za ta shi lafiya lagu. mun gode gwani da gaske ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka ita za to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni mr daniel brown da injiniyan mu na yau mr justin white tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa amina buhari auna ni madina dahiru mai shanu daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma gobe cikin ikon allah ku huta lafiya Najeriya furkawa da idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka bar kuka yancinka ita ta da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya ce kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya. Talaka